walau kala da mutum cewa yake lillahi alayya an uhdiya ba'iri hada alƙawalin Allah gare ni zan yi hadaya da raƙumi na wannan idan na yi kaza har na yi ƙarya ko na saba alƙawali to alƙawalin Allah na ba da raƙumi nan nawa zan yi hadaya da shi ko mai kiwon tumaki ce ragona mai awaki akuya sama ta tafi daraja daga abunan daga an taure ko ko kuma dai yaya ne shi saboda rashin kunya shi ba a san an taure ba sannan taure rashin kunya kamar nan taure shi isa ya kaga saboda fa'alu ba a yankawa a al'ada ne fa ba a yankawa jariri akuya wata tauri yan gaggan yankawa mutum yaro dan bunsuru ya shiga uku kasan hausa sai da aka haife shi ba uwansa bunsuru ya saya ba mamaki ya aikata wannan wannan a kawar da ita sai an yi da gaske to haka amma fa wannan don wannan sai dai in an koma babin mirasa saboda eh, dabbobi na harbin mutum mutum na naman na harbi nabi naman na harbi kaga ai za ka lura a fili za ka mai cin alade sai ya zama tamkar alade zai zama bai da kishi isa ke cewa duk duniya ba inda aka kai faransa cin alade to duk duniya ko ba matsi na ta irin faransa sun yi nisa kuma daga daga alaƙa daga cin naman alade in ya zo gidansa ya tattar da wani a cikin daidai fice na zage-zage ne aikin banza har kai yi su da zai bace za ku zo wani gidan ya kwana ko wuce ɗakin sa can matarsa tana ganawa da wani لله عليك وانا ابو باشي ناس وانا باقي جنبو قوسي مسلم يشكل لكن ما ترى آه، لله علي ان اهدي بعيدي هذا وهو في افريقيا هنا افريقا انا افريقا كان دنيسا يبيعه سيد دشيزي ويبعث ثمنه يتولى كلين يسري بي هذا من المدينة يسيو هدايا دقى مدينة أو من مكة في قول مالك إيه والله قال قال مالكم الإبل يبعث بها سراغما أنا تورسو إذا جعلها الرجل هدايا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا مالك من بلد من البلدان إذا قطع زوا وتقصر بعد بعد بعودا ولا قربا ولكنه إذا قال بعيري أو إبلي هذا هدي أشعرها سيمس ألاما وقلدها وبعث بها قال قال ابن ابن القاسم أرى أرى ذلك لازما min kulli baladi naga wannan dole ne na kowane gari illa min baldatin ya kafu boduha wanda ana tsoron nisanta ya ce nisa wa tsulus safari wa talafi akwai halaka fi dalika na haka ba da jautu an yi aku fata na a ce yi a tsayar da shi aje yi hadaya da kudin an yabi ha wa yabba asar da amina فيشتري له بها هدي أتيا مثلا هذا دسو من المدينة جامع الشروح